dawo da mu domin ci gaba da darasinmu na littafin sunan jarimi ko musnadu jarimi na al'imam al'afiz abu muhammad abdullah ibn abdurrahman al-jarimi yusamar kajiyar rahimahullahu ta'ala bayan hutu na azumin watan ramadana da muka tafi muna roƙon allah ta'ala ya karɓa mana ibadun da muka yi a cikin watan ramadana ya sanya mu cikin yantattun bayi ya gafarta zunubanmu ya dukkan magabatanmu ya sa mu yi kyakkyawan ƙarshe idan ba manta ba mun kwana ne a cikin littafin bi mai babi na tamanin da uku babu wusli al-mustahaba babin da ke bayanin cuta kenan ma'ana ya za ta yi wanka wanda babin ya kawo hadisai marfu'ai zuwa ga annabi sallallahu alaihi da yawa da kuma asar hadisai wanda suke mawqufai kenan ga sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam da sauran asar ke zuwa ga tabi'un da ma atba'u tabi'i wanda za mu ga babin ya yi magana a kan yaya mai istihada za ta wanka a farko akwai hadisan da suka yi magana akan za ta yi wanka a dukkanin sallah duk sallah za ta yi wanka ana za ta yi wanka na shari'a sai a alola sannan ta yi sallah sai asar da suka maganar ta haɗe salloli biyu da wanka ɗaya mana ta matso da la'asar ta jinkirta da magariba ta matso da isha da wanka ɗaya sannan ta yi ne da wannan salloli ba kuma ta yi masa mai wanka guda ina ji mun karanta asar da suka yi wannan magana ɗin da kuma kaso na uku da suke ganin idan lokacin al'adarta da ta saba ya wuce kamun wannan larurar ta same ta sai ta yi wanka na shari'a bayan daga nan kuma ku ta kammala wanka sauran lokuta ana so kawai duk lokacin alola ka je ta yi tsarki lokacin sallah kenan ta sake alola kamar hukuncin mai tasalsulul bauli ina fata gani ina jin wannan shine hali na uku wanda a dunkule cikin waɗannan asar ɗin duk sun tattaro waɗannan wato matsaloli ɗin ina fata gani a nan muka kwana yau za mu ɗora a farkon babi na 84 darasi ne kuma na ɗari da sha uku za mu tashi yau ko shi ne darasinmu na ɗari da goma sha uku a farkon babi na tamanin da hudu al'imam al abu muhammad rahimahullah ta'ala yake babu man kala, babin da ke bayanin waɗanda ke cewa malaman da suke ganin kuma Daga Minan تغتسل من الظهر إلى الظهر ذات يوانكا دغا أزأر زوا أزأر مي زوا wata sumu. kuma mai gidanta zai iya kusantarta kuma za ta yi azuminta idan wata ramadana ko sauran ibada ta azumi ta zo mana wannan babu zai magana a kan ra'ayin malaman da ke ganin ita mai istihada tana iya wanka duk kwana guda ke wanda wannan kaga baya cikin abin da muka karanta a baya ba kamar duk awa ashirin da hudu za ta yi wanka na shari'a amma kuma sai aka ce daga azahar zuwa azahar kenan daga azahar ta yau sai ta wanka lokacin azahar ya yi sannan zuwa azahar ta yau shi gobe shi ma sai ta ƙara yin wanka ina fatan gani wannan matsalar asar da muka karanta a baya ba su kawo wannan wannan kamar wata sabuwar matsala ce shi yasa malin yi mata babi dalilin da ya sa kenan na bayanin waɗancan fuskokin guda uku don mu ga kuma wannan fuskar ita kuma ta daban ce ita ma Mana shi ne ma'alaman da ke ganin za ta yi wanka na shari'a ne daga azahar ta yau sai kuma azahar ta gobe sannan suna ganin mai gidanta zai iya kusantarta a lokacin wannan jini na istihada sannan kuma tana iya azumin watan ramadana duk da wannan jini na istihada tunda ba jinin al'ada ba ne ina fata gani ya ce akbarana muhammad ibn yusuf قال حدثنا Sufiyan, عن سمي قال سألت سعيد بن المسيب عن المستعابة سمين يتي ناتم بي سعيد أم سيد عن المستعابة دنغني دما تد ستي جنن توتا يا ذاتي وقال في تتي يتي تجلس أيام أقرائها ذات زونا ني gwargwadon kwanakin al'adarta me wannan yake mana bayani mun yi bayani darussan baya an mai da mu an mai da ita ta yi aiki da mai al'adatta kamun wannan matsala ta haza ta same ta ina fatan gani idan ba manta ba a baya mun yi maganar masu wannan malamai sun kasa su gida hudu akwai mu'tada akwai mumayyiza akwai ko mumayyiza mu'tada sannan akwai mutahayyira mu'tada wanda tana da al'ada dama kaga ba farin shiga bace al'ada da can tana ginin al'ada duk wata kuma ta saba kwana hudu ko biyar ko shida sai daga baya wannan larura ta same ta muka ce malamai mai suka ce ta yi amfani da al'adarta inda dama tana da al'ada sananniya kenan in wata ya zo ba ruwanta da zubar jini al'adarta za ta yi aiki da shi idan farkon wata ne sai ta zauna adadin wannan kwanakin na al'adarta kamar yadda mai al'ada take yi injini ya zo mata 'yan kwanakin suka wuce ta ɗauki kanta kamar al'adar ta ɗauke kamar yadda a da take yi kawai sai ta yi wanka ta ci gaba da ibada wannan jinin da ya fuke fito mata ya zama na mai na istihada akwai ita kuma mumayyiza ita ba ta da al'ada amma tana iya bambance kalar jinin al'ada da wanda ba na al'ada ba aka ce mai za ta yi ita kuma sai ta dakatar da talla a lokacin da kalar jinin al'ada ya zo idan wannan kalar jini ya tafi sai ce wanka ta ci gaba da ibadarta wannan jinin ya zama na na cuta wannan ita ce hali na biyu wanda mun yi bayani akwai hadisin fatima binti ubay a na farko da ya ce da ita inna ma zalike irqun walaisa bai bi aidin fa idza aqbalat aidatuki kaga adatuki kenan بدأ الصلاة وإذا أدبرت فاغسلي أنك الدم وسلي da kuma hadisin ne ɗaya ruwayar da aka ce da ita kuma wannan inna damal aswadi inna damal aibi damun aswadun yu'rafu fa idza kana zaliki fa amsiki an salat وإذا كان الآخر فاغتسلي وسلي baki ne yana iya bambance shi yan wannan kada ya zo ki bar sallah in ya wuce ki yi ki yi wanka ki ci gaba da sallah sai ta uku mumayyiza utada tana da al'ada kuma tana iya bambance jin al'ada wannan ne malamai sun tsari juna sani wani suka ce ta aiki da al'adarta domin shi ne abin da ta riga ta saba wani suka ce ta yi amfani da bambancin launin jini saboda shi ne asali amma a nan wanda ta yi amfani da shi ya yi sai ta ƙarshe ita ce muta ayyara da mautacciya wadda ita galibi dama la'adata la'a ta da al'ada kuma galibi ya fi faruwa ga ƙananan tsarin shiga wanda dama da ake yanzu ta fara al'ada kuma sai aka zo da matsala mana ta fara al'ada kuma zai isi hada ta same ta kaga dama ba ta da wata ada da take yi ba ta iya bambance launin jini da waninsa wannan kaga ta zama da motsikiya ke ko ta hayyara wannan ne aka ce za ta yi al'ada a ilimin Allah na gaibu za ta yi kwana shida ko kwana nawa bakwai za ta yi aiki da hadisan amna idan kwana shida suka wuce ma na ta zaɓi kwana shida ko bakwai a ina a wata farkon wata ko tsakiyar wata ko ƙarshen wata suna wucewa za ta yi mai wanka ta ci gaba da ibada shi ne za ta kwana ashirin da uku in kwana bakwai ta ɗauka ko ashirin da hudu in kwana nawa shi da ta ɗauka ana tsalla haka ce haka za ta ci gaba da yi kamar yadda sauran mata suke har ma aka koya mata jinkirta azahar gaggauto da la'asar da wanka ɗaya jinkirta magariba gaggauto da isha a wanka ɗaya asuba a yi wanka ɗaya ina fatan gani to a nan kaga shi sa'id ibn musayyar ya mai da ita ta yi aiki da mai al'adarta sai ce ta jilisu ayyama aqra'iha za ta zauna gwargwadon kwanakin al'adarta a baya wata kasilu sannan ta yi wanka ila zuhuri daga azahar ila zuhuri zuwa wata azahar ɗin wata tasiru bi saubin kuma ta yi ƙunzugu da tsumma, kamar yanzu ta saka mai auduga kenan wanda za ta rufe gabanta da shi wa ya'tiha zawjuha kuma mijinta yana iya kusantarta duk da tana gini wata sumu kuma za ta yi azumi idan ramadana ya zo tana iya azumtarsa wannan shine wato abinda shi sa'id ta musulmi ba da fatawa faƙultu su mai ya ce sai na ce amman haza daga wa ka samu wannan daga wa ka gashi ba a magana da ka ƙa'ida a musulunci mai cece ujjarka nan kuma yake fa'a kaza alhasa sai ya ɗibi tsakon kuni ko da damƙi ƙasa me yake so ya nuna masa a nan ishara zuwa ga cewa ina da tabbaci tabbas na ji ai a baya mun karanta asar na hadisai na sa'id ya yi ruwaya daga wa wasu daga cikin sahabban manzala akwai ruwaya daga abu huraira ruwaya ina jin daga zainab da a baya a waɗancan mun karanta ma'ana ina da tabbaci ne shi sa na yi maka wannan ko na yi wannan kenan ba laifi ba ne don mutum ya ce maka wannan abin da ka aikata kana da dalili ba faɗa za ka yi ba ka ce ai wannan raini ne kamar ni in faɗi magana ka ce min kaza ka ce min kaza a'a menene hujjarka hujjata kaza ce ina fatan gani wannan minar zuhuri ina zuhur ɗin nan akwai abin magana a kanta amma bari mu karanta asar ɗin babin gaba ɗaya tukuna za su fito mana da minan zuhuri ila zuhuri ne ko minan tsuguri ila Zuhuri? ina ba ta gani minan zuhur ila zuhur ko minan tsugur ila tsugur domin a baya ai akwai abin da mun karanta a siffar da ne bayani na uku cewa duk lokacin sallah za ta yi tsarki kawai sai alola kaga su wannan sun dauki minar tsuhuri ilan ne, ilan tsuhuri tunda ba su wajabta mata wanka a kowane abin nan ba kawai lokacin da ta ga cewa ta gama kawai ta yi wankanta shi ne ta gama wanka daga nan kuma duk lokacin sallah alola za ta yi sai tsarki kaga ita da wanka sai kuma wani watan kaga minar tsuhuri ila ne, ilan tsuhur ita ce waccan ta uku to shin wannan ita ake nufi ko nan mina zuhuri din mai ila zuhuri ila mata gani ala hadithana akhbarana abu al-mughira ala hadithana al-awza'i ala hadithana ibn sa'id an sa'id ibn al-musayyib qala yace tagtasilu min zuhurin ila zuhurin wannan ruwaya ce za ta yi wanka daga aza'ar zuwa aza'ar wa tasawabba'u li kulli salah kuma duk sallah za ta yi alola kenan ita ga wanka daga azahar yau zuwa azahar ɗin gobe sannan kuma ga ne alola kowace sallah kaga anan an samu kamanceceniya daga minas tsuhuri ila tsuhuri wurin fuskar yin alola da tsarki a kowace sallah domin ya kara da mai wata tawadda'u likulli sala fa in galaba addamu in jini ya rinjaye ta wanda ya zama ko da wani lokaci yana zuba to gudun kada ya zuba ya bata mata jiki ko tara sai ce istafarat sai ta yi ne ƙunzugu wa kanan ya ƙulu zalika mai ruwa ya ce kuma ba sai yi samu ne kaɗai ya tafi kan wannan fatawa ba shi حسن البصري شما يتفكر حكا قال أخبرنا يزيد بن هارون قال حدثنا يحيى أن سميا مولى أبي بكر ابن عبد الرحمن ابن الحارث ابن هشام أخبره أن القعقاع ابن عشيم وزيد ابن أسلم أرسلاه إلى سعيد بن المسيب إلى سعيد بن المسيب يسأله كيف تغتسل المستحابة يتي قعقاع ابن عشيم وزيد بن أسلم ya san aika shi gurin sa'idu ɗan musayyab ya tambaye shi yaya mai isti'ada za ta yi wanka faƙala sa'idun sai sa'idu ya ce tattasilu minan zuhuri ila misli aminal gadi lisalatin zuhuri kaga wannan asar ɗin sai fuskar waɗancan da baya sai ce za ta yi wanka daga azahar ila misliha zuwa kwatankwacin azahar mai zuwa min gadi na gobe li salati zuhur mana tsallar azahar ɗin gobe fa in galaba Adamu idan jini ya rinjaye ta istasfarat za ta yi kundugu wa ta tawabba'u li kulli sala kuma ta yi alula a lokacin kowace sallah wa sallat mai sallah nan ma an zo da tsarin duk sallah kuma sai ta yi tsarki ta yi alwala قال حدثنا موسى بن خالد عن مؤتمر عن أبيه عن الأسن في المستحابة daga Hassanil Bakri dangane da mai ginin istihada yace tagtasilu min salati az-zuhri ila salatin zuhuri min al-ghadi yace za ta yi wanka daga azhar din yau sai kuma zuwa azhar ta gobe ala dathana hajjaj ibn min alin ala dathana ammad an umayd an al ala al-hasan al-basri yace al-mustahabatu tada'u salata ayyama aibi'a min ash-shahr ita ne istihada za ta dakatar da sallah a kwatankwacin kwanakin al'adarta a wata kaga an mai da ita aiki da al'adarta sun matartasilu min az-zuhuri ila az-zuhuri sannan yi wanka kuma daga azahar ta yau zuwa ta gobe وتوضأ عند كل صلاة وما ذات الولاء قرب قوة صلى وتصوم وتصلي في أذني تسيق بدا صلى ويأتيها زوجها مجن تقوم هنا إيه قسنتك وأن شما كما يدي سيد جباتا قال حدثنا عجاج ابن من آل قال حدثنا عماد عن عباد ابن منصور عن الحسن wa a fa mitla wannan ruwaya kwatan kwatankwacin ta baya daga asanin basiri kamar ta baya da kuma a fa nan ma an samu ƙari daga wurin wa a fa cikin tabi'ai ala akbarana aljazu ala addasana amadun an daud an shabi an kamira imra'ati masruqin anna aisha radiyallahu anha qalat ana shi Allah ƙara mata yadda tana faɗa musta'abati dangane da mai jini na istihada ta ce ta silu kulla min barra kullum za ta yi wanka sau ɗaya wannan asar na aisha ta kai kullum sau ɗaya za ta yi wanka sai ya zama kenan shi na bai fassara ba minar zuhuri ila zuhuri tunda kullum so ɗaya za ta yi ina ya yi daidai da minar zuhuri ila zuhuri domin koda da la'azar ta yi kullum so ɗaya zuwa wace gari ke nan wannan lokacin koda daga magariba ne zuwa wace gari wannan lokacin koda daga isha ne zuwa wace gari wannan lokacin koda da asuba ne kaga kenan ya yi kamance da minar zuhuri ila zuhuri shi sa darimi ya haɗe sa a cikin wannan babu ina fata an gane domin ko da dai ba a jihar ɗin ba amma dai ai daga wannan ne zuwa kwatan kwatankwacin wannan na me na washe gani an gane قال أخبرنا مروان عن بكير ابن معروف عن مقاتل ابن عيان عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقول لا عمر يحسوا المستعابة تغتسل من ظهر إلى ظهر لقعذار دو عذار الشماء قال مروان مروان يتي سوى وهو قول الأوزائي شين رأيكم أبو أمر الأوزائي قال عدسنا زكريا ابن عدين عن عبيد الله ابن عمر عن عبد الكريم عن سعيد ابن المسيب قال المستعابة tagtasilu kulla yaumin yace kullum mai jinin istihaza za ta yi wanka inda salatil ula a gurbin sallar da ake ce mata salatul ula wace sallar ce salatul ula a za ita ce al'ula ko wanda ya karanta fiye ko risala ka san haka ake wa iya tuda'a al'ula la'asar fa al'usda magarifa ba salatu Shai suna kiranta salatu ash-sha'id gida saboda me al-musafir la yuqassiruha mata zai baya mata kasaru haka ne isha'i ba atma ina fata gani saboda haka nan da haka ce al'ula ana nufin azhar kenan zai zamo inda salatin ula zai zama kulla yaumin kullum yayin sallah azhar zai wanka kaga mina zuhuri kenan ila zuhuri. to wannan babi matsalar wannan babi malamai sun tattauna wasu suka ce ai tafhidi yi. ai wancan na baya ne min zuhuri, ila ila wancan sukofin guda uku da muka ambata a farko ko dai duk sallah ta yi wanka ɗaya da na biyu ko ta haɗa za da la'asar ta musu wanka ɗaya don kuma bai ko ta yi wanka in lokacin ta ya wuce na al'ada daga nan kuma sai wata al'ada mai za ka yi kowace sallah ta yi alula kaga wannan mina tsuhuri ila tsuhuri ina mata gani to wanzu suka ce wannan babin can zai koma malam yana cewa ya zo cikin wani kwafi daga cikin kwafin darimi sai ya ce minas tsohuri ila tsohuri daga tsarki zuwa tsarki sai ya ce wa huwa mutaja'un jidda ya ce idan an dauke shi akan wannan cewa daga tsarki zuwa tsarki ya ce bayanin ya fito fes sai zama kawai duk sallah za ta je ta yi tsarki ta yi alola ta yi irin yadda mai yoyon fitsari zai ina fata gani ce lakin sai dai yushilu alaihi abinda kuma zai rikita wannan fassara a ce wannan azuhur ɗin ɗigon ne babu a ce fa'un ne ya ce ma waka a fi alfazi asari ruwayoyin da suka zo a lafazi na wannan asar ɗin babu fasa ya a ci anil asali malai ce zai zo daga al'asar albasari a wannan babu mun karanta shi za ni mu karanta asar ɗin babu ƙaunar hufaɗinsa da yace targatar silu min salatin zuhuri ila salati zuhuri min al-ghad kaga na ko bai dauki mai a zuhur ba wa an aisha radiyallahu anha haka nan daga nana aisha tace irtasilu kullu yawmin marra kaga zama daga wannan zuwa wannan kenan wa an ibn al-musayyab haka nan asar na sayyid dan musayyab shi ma yace ne irtasilu kullu yawmin inda salatil ula na ƙarshen wannan babu yayin salatul ula ita ce azhar da yace fa hadhihi aqwal al-ma'sura waɗannan maganganun da aka rawaito daga waɗannan magabata yudha'ifu ma waqa'a zai iya raunana abin da yazo fi nuskatayn a wannan kufur da aka ce min al-kufur domin in ka shiga babu kuma bai dace da tarjamar babu haka yake المشار إليهما لكن يقوي ما وقع فيهما yace sai dai abin da zai karfafa abin da yazo a waɗancan nusakh din da yake tsubur ila tsubur shine qaulu malik rahimahullah qaulu malik rahimahullah magana da imam malik yake faɗa Allah ya ji kansa rahma yace inni dangane da wannan maliku yace lallai ni la azunnu dangane da waɗannan ƙasar ɗin ya ce ina kyautata zaton hadis ibn Musayyar, wannan asar na ibn Musayyar, ɗin kuhurin ila kuhuri. daga tsarki zuwa tsarki ake nufi aka laba nasu mutane masu ruwaya sai aka juya wannan lafazin wannan shi ma wani kuka yaba ina zato bai yi yaƙini ba sai mutane suka juya sai zama min zo'urin ila zo'urin walakin da kalafiya ya ce wa'abi ne ya shiga ciki qala sai ma sai malam ya ce ma sana ma malikun wa ma a ma wanna hu min dalika yace mamakin kyawun abinda maliku ya faɗa da abinda yake tsammani dangane da haka لأن أولى معنا للارتسال من وقت صلاة الظهر إلى مثلها من الغد yace domin babu ma'anar a ce a yi wanka daga sallar azahar yau sai kuma kwatankwatan azahar ta gobe sai ce wala a alamu kaunar li'ahadin min Ya yace ban san wannan a matsayin maganar wani daga cikin malamai ba amma na an karanta ake maganar auza'i ce sannan da babu wasu jarumi ba zai kawo ba ina fata gani wa inna ma huwa min tsohorin ila tsoho ana nufin daga tsarki zuwa tsarki mana an mai da shi waccan siffar ta uku shaga kartabi a ya goyi bayan fassarar imamu malik ya ce wa huwa waqtun qada'i damul aid ne lokacin yankewar jinin al'adar wannan sai kuma wata mai zuwa wa qad yaji'u ma ruwiya mina al tsali min zuhurin ila zuhurin ibadil ahwa to sai kuma malam yace amma kuma fa wannan magana ta cewa min zuhurin ila zuhurin yace yana iya zuwa kuma ya samu shiga a wata halaye liba'azin nisa ga wasu ɓangare na mata kenan ba dukkanin mata ba a yana iya zuwa a wani hali ga wasu ɓangare na mata ana wani kaso na mata wa uwa shine an ta kunan mar'atu mace ta zamo kan nasiyatil ayyam allati kanat adatan la'a matar da da tana da kwanakin al'ada da kuma wannan istihadar ta same ta sai ya rikita sai ta manta sai ta manta mai waɗannan kwanakin wa nasiyatil waqta aidan sannan ta ma sai ta wanta kuma lokacin da al'ada take ɗaukewa ta manta kwanaki nawa ne ta manta kuma ranar ɗaukewar balle ta koma ta yi amfani da adatta kuma gashi ta shiga cikin istihada ina fatan gani illa annaha ta'lam sai dai abinda bata manta ba annaha kullaman qaba adamuha ita ta san dai duk sanda jinin ta ya dauke sanda take al'ada fi ayyamil al'ada a lokacin al'adar yakan dauke ne kana waqtu zuhur lokacin azahar yake yi a baya da ita ta san da wannan fa hadhihi yalzamuha an taghtasila inda kulli zuhurin to kaga wannan ya zama dole ke wanka da azhar kenan wa tatawadda'u li kulli salatin sai ta kuma alola a kowace sallah ma bainaha wa bainar zuhur min al-yawm tsakanin wannan da azhar na gobe in ya zama kenan kullun za ta yi wanka ɗaya kenan faƙariya ta milu ya ce zai iya yiwuwa an ya kuna sa'id ya zama shi sa'id ɗan musayi da ya bada wannan fatawa inna su ila alimra'atin hada aluha an masa tambaya ne dangane da matar da suke da irin wannan alim ana kanan rawin jawa da ruwaya kuma ya rawaito amsar walam yankuli su'ala ala tafsiri da ya rawaito tambayar bisa wannan illa illa ba to sai ya da wannan iskalin daga nan me za mu fahimta da wannan babu za mu fahimci cewa kenan waɗancan halayen guda uku suna nan da dukkanin mata da suka shiga cikin istihada ko dai duk sallah mai masa wanka ko duk sallah ta haɗe a jihar jana'asar magariba da isha ko kuma kawai ta dinga wanka daga tsarki zuwa tsarki don lokacin sallar ta ta je ta yi tsarki ta yi alola ta yi sallah sai zama wannan babu wani hali ne mai zaman kansa shi za darihi ya ware ya zama matar da take da irin wannan matsalar sa'an nan kuma takan yi wanka a kullum to sai ya zamo ta ɗauka daga nan zuwa mai zuwa nan amma ba za a ce da a za'ar a ware a za'ar ba ba wani nassi daga annabi sallallahu alaihi wasallama da ya zo da ya ware a zahar zuwa azhar ina fata an gani da da akwai da an rawaito daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda sai zama kawai kamar wannan matar da ita bata manta ba duk lokacin azhar jinin ta yake daukewa wannan kuma ana samu akwai wanda zaka samu duk magariba jinin yake daukewa wata kuma bayan magariba yi yake kamar da ko wanda ko ta kuma sai dab da ba jinin yake zuwa sai ta yi azumin ta kalau sai ya rage saura minti biyar za a sha ruwa ta jini ya zo wata ta taɓa min irin wannan tambayi sai malam yanzu dan Allah wannan na wani da yin wannan yanzu dan minti biyar dan bani da intanet din da za a ce kawai ya wuce sai na rama sai ta rama inda lokacin buɗe baki ina fata an gani akwai wadda kuma za a ga jinin sai ta yi safar da safe zuwa bakwai na safe sai ga yazo an kawancin abincin da ta ci ta ci bonus kawai kuma aka bani sai mana ta ci bonus da rani domin abincin da za ta ci ba gada safar ko to sai zama wannan wata sifa ce mustaƙilla to idan mace ta tsinci kanta a irin wannan halin to sai kai amfani da wannan shi sa an ka karanta littattafai na fuqaha za ga mafi yawanci waɗancan guda ukun ake tattauna kai, musamman masu magana akan fiqhul muqari za ga waɗancan matsaloli guda uku waɗancan halayen ake amfani da shi za ga wasu kuma sun fi magana ne a kan guda biyu kamar malikiya ai su ba su dora mata duk sallah mata yi wanka kawai sun ɗora mata ko da hada za da la'asar magariba da isha ko kuma kawai in ta wanka a tsarki sai wani tsarkin sai dai duk lokacin sallah za ta yi irin na mai yoyon fitsari ta je ta yi tsarki ta ɗaura alola sa'an nan ta zo ta ci gaba da mai da ibadarta ina fata an gani wannan yana nuna ba babi na al'ada gabata ba babi mai iskali sama da shi shi za cikin malamai a waɗanda daga baya daina fatawa suka yi ma akan babin da ya shafa al'ada suka daina wanda suka baya isa kuma ko yanzu inda za ka yi wa mata lakta akan jinin al'ada lakcin minti talatin a buɗe babin tambayoyin ba za a sai kai awa biyu kana amsa tambaya haka ne kuma haka bani sai ka awa biyu kana amsa tambaya ga dai lakcin minti talatin kai amma ba za a sai kai awa biyu kana amsa tambaya domin kuma sai ka ji wata matsalar ta zo wadda ya dai kai ishtihadi baka karanta ta a fatawoyin malamai ba ko a asar ba sai ga wata ce sabuwa fil a wannan zamanin sai dai ka ɗauko wannan ka ɗauko wannan ka yi muƙarana sai ka sama mata hukunci haka yake musamman matan yanzu da suka rikita al'adarsu da shan kwayan nan haka yake Allah ya samu dace babu man qala al mustahaba ha zawjuha babun da ke bayanin malaman da suka ce mai jinin istihada mijinta yana iya kusantarta قال أخبرنا محمد بن عيسى قال حدثنا عتاب وهو ابن بشير الجز الجزري عن خطيب عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما في المستحاضة إذا عبد الله بن عباس الله كارا da انجلد مجري استحاضة يتي لم يرى بأسا أن يأتيها زوجها yake ba laifi mijinta ya kusance ta da mai da suka bada wannan fatawa suke dogara suka ce in dai har za ta yi sallah to mijinta zai iya kusanta domin ginin al'ada abinda yasa aka hana kusantar mace saboda ya hana sallah shi kuma wannan bai hana sallah ala qurana muhammad ibn yusuf ala hadathana sufyan an salim aftasi ala su'ila sa'id ibn jubair atujama'u al-mustahabatu yace an tambayi sa'id ibn jubair ana iya takar mai jinin istihada faƙala zai ce assalatu a azamu min aljima ya ce ya yi sallah ta ma fi jima'i girma in da aka ce ce sallah to ba laifi mijinta ya kusance ta قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن سمي عن سعيد بن المصيب قال يأتيها زوجها يتمزن كذي قسمتها قال أخبرنا أبو النعمان قال حدثنا وعيب قال حدثنا يونس عن الحسن المصحابة قال يغشاها زوجها يتي مجن هكذا قال أخبرنا أبو عاصم عن عبد الله بن مسلم عن سيد بن جبير قال في المصحابة يغشاها زوجها سيد بن جبير تينا إستعادة مجن تذشي تاكتا وإن قطر الدم على الأسير yake ko jinin zai dinga diga a kan shimfidar. Ƙala akbarna hajjaji ibn bin alin, ƙala haddasa Ahmadun an Umaidin ƙala, ƙila li Bakar ibn Abdullah, aka ce da Bakar ɗan Abdullah il-Muzali, innal hajjaji ibn Yusuf ya ƙulu. Aka ce hajjaji ɗan Yusuf a makashi yana cewa, la yaghsha ya ce mijinta ba zai kusance ta ba ya hada. kala sai bakar ya ce kala bakar ibnu abdullahi al-muzani sai bakar ya ce asalatu a a'zamu urmatar, ai sallah ita ce tafi fi girman alfarma yaghsha zawjuha mijinta zai kusance ta a nan ba ruwansu da bai mai hajjaji ya faɗa ba a ruwansu da wannan shari'a za a bi a jaji ko wuta yake fasarwa ya faɗi gaskiya wannan ita ce ka'ida ko wuta kake farzarwa saboda kana takaman mulki in aka yi ba daidai ba sai an ce ba a yi daidai ba kowaye kai wannan ita ce ka'ida ita ita shari'a musulunci ba ruwanta da wani wai wai ka hana kaza ba ruwan shari'a da wannan ina fata gani kaga ba ruwansa da me zai je ya dawo ba ruwansa da cewa ajiyaji zai iya neman rayuwarsa ba ruwansa da cewa kawai tun da gaskiya ce a faɗa kawai قال أخبرنا أبو نعيم قال حدثنا عمر عمر ابن زرعة الخارقي الخارقي عن محمد ابن سالم عن الشعبي عن علي رضي الله عنه قال المستعابة يجامئها زوجها إن علي اسم هذا مجهنة إيقو سنتتا قال أخبرنا أبو النؤمان قال أدثنا أبو أوانا عن قتادة قال أخبرنا أبو نعيم أبو النؤمان قال أدثنا أبو أوانا عن قتادة عن سعيد ابن المسيب والحسن وعطاء قالوا في المستعاذة تغتسل وتصلي suka ce mai jinin istihada za ta yi wanka ta yi sallah wata suma ramadan za ta azumci ramadana wa yarsha a zaujuha mijin ta zai kusance ta wannan ra'ayin masu ganin za a kusance ta bari mu ɗaya babu sai mu tattauna matsalar a jarwaya muka tsallake na nawa to kun tsallake shi hanya قال حدثنا حجاج قال أخبرنا عمرو بن عون عن خالد بن عبد الله عن عطاء بن السائب عن عطاء قال في المستعاذة عطاء يتي فلا دنغني لمجني استعاذة يتي يجامئها زوجها مجن تذيك سنتيتا عابتا ba zai kusanci mai jinin isti'aza ba waye fa'ilin zaujuha mijinta zaujuha shi yake ce mai al istighal ko masu nu'at ba shi ne suke cewa ishtigali ba zaidan darabtuhu kaga damirin zai koma kanwa zaidan kaga darabtu ni din da zai in ta ne darabtu zaidan nan, amma zaidan darabtuhu kaga mirin zai dawo nan shine wai istijali al'amil kenan nan ma atiha zawju ha sai damu mi kan ita din ne haɗin na itawa ita mai istihaba هنا تجي تقول أنه عبارة عن التوجيه كوك كوك إيه وجه أبو واشيك أن النظافة يمتع لا مسألة وما كون فكذا كوك عبارة عن التوجيه هناك وجه هاي عوشيك أن لا مسألة قال أخبرنا أبو النؤمان قال حدثنا حمادي بن زيد عن أبس عن الحسن قال ina hasan da su yana da ruwa ya biyu wannan kuma dama daga magabata ana samun wannan hasan basri yace kana kulu ya kasance yana cewa al-mustahadatu la a zawjuha da jini ita ana mijinta ba zai kusance ta ba qala abin nu'man ilali ya li ya ibn sa'idin al ya ce ya ibn sa'idin al na cewa da ni in ji abin nu'man la a'lamu ahadan qala hadha anil hasan Yace ce manzan wani da ya rawaito wannan ruwa daga asali ba kenan ruwa ta ta cewa zai kusance ta ta fi inganci fiye da wannan ruwa ya ala farna afalun ala da sanahu aibun an khalidin ala kana muhammadun ya karahu an ya gishar rajulu imra a wa iya musta'ada ya ce muhammad ibn sirin yana ƙyamar mutum ya kusanci matarsa idan tana jinin istihaba قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن منصور عن daga ibrahim da aka ina cewa almusta'adatu la ya'tiha zawjuha mijinta ba zai kusance ta ba wala tasumu ba za ta yi azumi ba wala tamassul mustafa ba za ta zama musafi ba kaji wata matsala ko ba wannan ka kula za ga ruwayoyin da suke cewa ba za a yi ba kamar sun fi karkata zuwa ga mai kufa basra iraki kenan wanda dama nan kuma shi shine mazaɓin hanafiya suka fi yawa su kuma ahnaf suna da ƙarancin ruwayoyi da gawa daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai da kuma za ka yi mamaki ba قال أخبرنا الحكم ابن المبارك قال حدثنا حجاج الأعور عن شعبة عن عبد الملك ابن ميسرة عن الشعبي عن كمير عن كميرة عن عائشة رضي الله عنها قالت المستحابة لا يأتيها زوجها إذا ما كانت كميرة ما تأتي جوا مسروق ابن العجلة أبو عائشة قال أخبرنا يزيد بن هارون عن جعفر بن الحارث عن منصور عن إبراهيم قال إبراهيم النخعي كان يقال المستعاضة ke an kasance magabata na cewa mai jinin isti'ada la tujama'u za a kusantarta wala ta sumu ba za ta yi azumi ba wala ta masul mushafa ba za ta taba Alƙur'ani ba inna ma rukhisa kisa fi sala an ba ta sauki ne a sallah ba na sallan ba da aka ce za ta yi sassauci aka ba ta hala yazid sai yazid ibn harun wanda shi darimi ya ruwaya daga gurinsa malamin ke kenan sai ce jami'u ha zawjuha waya illu la'ama ya illu litsa'iri yace kai mijinta zai kusance ta Ya abin da ya alatta ga mai tsarki ya alatta gare ta mai jarumi yake nufi da wannan ruwaya daga malamin sa yazid ibn harun ababu yana nufin na kanto maganar ga abin da malamin sa ya tafi a kai to wannan shine ra'ayin sa ke domin a ƙarshe bayan da ya kawo wannan bankin babu da wannan babu ƙarshe ga abin da ya naƙalto ma'ana kan wanda ya ce ina fata gani to wannan matsala wani yayu in ba a karanta wannan littafin ma bai taɓa wuce wata matsala da aka ce mai iska hada wa mara ta yi ba amma kaga yau gashi ya gani a mi a jarumi shi sa amfanin karanta su manyan littattafai ko littattafai na hadisan manzo Allah sallallahu alaihi sukan warware ma mutum wato da yawa daga cikin matsaloli sannan ba zai yi mamaki ba in ya ga wani abu ba zai mamaki ba domin an tattauna a kansa kaga ba zai damu kansa ya ce a'a wannan bakon abu ba ne to wannan magana cewa mai hada ba za a take ta ba ne abin da galibin hadabila suka tafi kai malikiya sun ce mijinta zai kusance ta ga abin da imamul alkhairafi yake faɗa a littafinsa ya ce matsalatun ya ce fa'idan rafa'a damuha fala tuta'u hatta tabtasila yace ba yace kai la tuta'u mustahabatun illa an yakhafa ala nafsi yace wala tuta'u mustahabatun ba za a taki mai jinin istihada ba illa an yakhafa ala nafsi sai fa idan mijin yana jin tsoro ga kansa yake nufi yana jin tsoron fa in mai biya shi a nan fa sai iya zuwa yi ba daidai ba eh illa iza kafal ana kenan yana jin tsoron mai zina sosai ibn kudama a muguni sai ya ce ikhtulifa an ahmad akwai saɓanin malamai daga ruwaya daga imamu ahmad fi wasu mustahada dangane da taken matar da suke jinin istihada har wuya an rawaito ya ce laisa la'uwa ƙoha. ba zai take ta ba illa an ya kafa su sahilu kuma a fi ma'azuri sai ba in yana jin tsoron zai fada haram daga a wannan fatawar larura ce nan ta jawo kenan wanda ba zai ji tsoron fadawa ba ya bai halatta ba wa huwa mazhabu ibn sirin shine mazhabu muhammad ibn sirin mun gani anan cikin darimi wa sha'abi wa nakhai din mun karanta anan me a wal hakim da hakim limara wal khallal bi isnadihi saboda hadisin da khallal ya rawato da sanadinsa an aisha ta annaha qalat wannan dai asar da darimi ya kawo almusta'adatu la yaghsha'a zawjuha mijin ta wani annabi ha azar suka ce dalili na biyu kuma saboda wannan jinin ai ciwo ne fa ya harumu wasu hakan a'ibi sai zama aramun ne a kusance ta kamar mai ne al'ada fa inna Allah ta'ala mana a wasu Allah ya hana a taki al'ada mu'allilan bil'ada ya yi bayanin cewa saboda cuta ce da ƙaunihi ƙul huwa azan ba ta zirin misa'a ilma'il ce da shi ƙazanta ne cuta ce ku ƙaurace wa mata a inda jinin ke fita amara bi itizali inna aqiba al'adha mazkuran difa'i ya ce ya ambata kuma da fa'u ba a tazilun nisaa da yace qul huwa adan fa atazilun nisaa kaga nan za a daurace musu wali anna al-hukma idza dhikira ma'a ya yaqtadihi wa yasluhu lahu ullila sai su ba saboda hukunci idan aka ambato shi aka hada da wata saffa da kuma siffar ita ta jawo hukuncin to wannan siffar ta zama illar wannan hukuncin sai suka ce to ai ko wannan illar a istihada shi ba ai ciwo ne ina fata an gani su ta nan suka yi amfani da wannan ka qaulihi ta'ala kamar fadan Allah ne da yace wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma arawo da tsarauniya ku yanke hannayensu me hukuncin faɗa'u aidiya uma wace sifa ce aka rataya ta da hukuncin A sariqa kuma an ce a sariqu Ku sai zama wannan sariqar ita ce illar hukuncin shi sa malaman usul ke cewa as wa was a anan wannan sariƙa ɗin sai ta zamo sababi ne na me yanke hannun ɓarawo. shi za suka ce a sabab ما يلزم من وجوده الوجود ومن أدمه الأدم أبن ساموة سكيسا مد ساموة رش سكيسا مد رش كاقا يلزم من وجود السرقة وجوب قطع اليد ويلزم من عدم وجود السرقة عدم وجوب قطع اليد إلا فتان ذلك معنى والنشين إلا zai zama ayata ta maka hukunci biyu taklifi da wabai wasariku wasariqatu faqta'u aydiyahuma as-sariqu hukumul hukmul ne. domin da sabab da sharadi da mani duka mai suna cikin al-hukmul wad'i sai zama faqta'u umarni ne shi kuma zai zama mai hukumul taklifi من نمشيكم عيشين خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيل تونكم اقتداء لمن كلمة اقتداء شيني الطلب لم فتح كذا طلب فتح اليد إنا فتحان غاني فسيزك شيتو أي كذا نما أي صفة ترى سيد أكنش سوداك ونن صفة تازمو إلا أكنش kenan in dai akwai sata sai an yanke hannu ina fata gani to ya za a zo da maganar turmu dina su waye su ko waɗanda zai zama muƙayyidat mustafnat ne amma asali in dai an yi sata ko naira ɗaya sata sai an yanke hannu da nasan alkur'ani an gane sai dai waɗancan asar ɗin su kuma hadisai sai zo sai su sai su yi taksisi sai su ƙayyade sai su kaza sai su kaza ina fata gani shi za ba zai yi ka fahimci naski ba sai ka tattara su guri guda in ka ɗau naski ɗaya ko biyu don ba za a buban dambajen za ka ji Allah kiyaye shi sa fahimtar usulul fiqh yake da muhimmanci ga ɗalibin shari'a magana ta gaskiya in ba ka fahimci usulin fiqh ba kana da matsala ya ka je kai ta ba da hukunci ba daidai ba ka je kai ta cewa wajibi ne bayan ba wajibi ba ne. ka je kai ta cewa haram ne bayan ba haram bane ina fata gani in ba za a gini kan wannan maka ce wanda ya kaza ya yi ridda saboda ya mai ya halatta abin da yake haram saboda kai haram ne saboda baka tsalele ce nusus ka yi musu ne abin nan ba kuma za ga ilimi ne mai daɗin shi mumti jiddan yana da daɗi haka yake Allah ya samu dace to sai suka ce wannan shine dalilin su na cewa wannan sifa Wal'ada, shi kuma ciwo ya sulubu an kuna illa kenan zai iya zama wannan illar kenan wa allalu bihi idan Allah shi a haila suna ganin to za a iya allala shi a mai a istihada wa huwa mawjudun fil musta'ada wannan kuma akwai shi a wurin mai istihada fa yasbutu at-tahrimu fi haqqiha sai haramci ya tabbata haƙƙinta faru ya an ahmad wannan ruwa ya farko kenan daga ahmad tabi kuma sai ma ne yace faru ya an ahmad ibahatu wad'iha mutlaqan min ghairi shar sai kuma aka samu wata ruwa kuma daga imam'u ahmad cewa ya halatta kuma a kusance ta ba tare da sharfi ba wa huwa qawlu aksaril fuqaha shine ra'ayin mafi yawancin malamai shi muka fi sani ko lima rawa abu daud an ikrima an amnata binti jahsh annaha kanat mustahaba saboda hadisin da abu daud ya rawaito hadisin anna binti jahsh tana istihada wa kana zawjuha yujami'uha mijinta na kusantar ta kaga wannan nassi ne a mas'alar domin da bai halatta ba manzon Allah da ya gaya mata waɗancan abubuwan ba zai bata ba bari a kusance ta ba wa kanat ummu habiba tustahadu wa kana zawjuha yamshaha ita ma ummu habiba bintu jahash yar uwar zainab bintu jahash matar abdurrahman ibn A'u. ita ma tana istihada mijinta da kusantarta wale anna amna كانت تحت طلعة إتحنى تحت طلعة ابن عبيد الله وأم حبيبة تحت عبد الرحمن ابن عوف إلى فتان قال وقد سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أحكام المستعادة وما أنت بيما زن الله صلى الله عليه وسلم إذنني لحكمت هذا فلو كان عراما لبينه لأما لا أرم كده أي بياني wa in khafa ala nafsihi alwuqu'a fi ma'dhurin in taraka alwati ubiha ala riwayatayn yake to in ko yana jin tsoron ma fada hazana a duka ruwayen guda biyu ma alatta ke li'anna hukmu ma akhaf min hukm al-ha'id suka saboda ai ita mai istihada hukuncin ta yana da sauki sauki akan hukuncin wa mai aida walau wafi'aha min ghairi khawfin fala ta alai kuma da zai kusance ta ko baya jin tsoron fada zina ba kafara akan sa dan bai laifi ba li'anna al-wujuba min ash saboda wajibci daga shari'a ne wa lam yarid bi ijabiha fi haqqiha kuma ba inda nasu ya zo cewa wanda ya taki da istihada ya yi kafara babu wala iya fi ma'anar al'a'id ita kuma ba ma'anar mai al'ada ta ce ba lima bai na kuma min saboda bambancin da ke tsakanin su wa idan qada damuha ubiha wat'uha min gairi muslim idan kuma jinin ta yanke an alatta ya kusance ta samun ta wanka wannan kuma wata matsala ce malikiya nan suka ce ta yi wanka suka ce kai dama za ta samu ruwan wanka amma babu ruwan da mijin ya kusance ta za su yi wanka a malikiya suka ce ba zai kusance ta ba sai ya tanadi ruwan da za ta yi wanka daga al'adar sannan kuma in ya kusance ta su yi wanka amma wurin imamu ahmad injinin ya ɗauke ko ba ta yi wanka ba in ce tsarki zai iya kusantarta ina fatan gani wannan shine abin da ibnu azumin ta wasu daga cikin malamai suka ta kuma gaskiya an ka kalli nassi shine daidai domin ta yi wala ta ya tsohur na kuma ya tsohur min mina tsohur a tsohur kuma ba jami ina fatan gani amma su malikiya sun yi amfani da ɗaya kira'ar sai suka ce yayi wannan tana nuna mina ta tsohur wannan ziyadatul mabna dullo ala ziyadatul ma'ana sai suka ce to ai at tsohur yana da bambanci da a tsohur da haka wannan yana nuna ziyada ta tsarki da ruwa ina fata an gane amma fa ya yi haka babu wata matsala a kansa ina fata an gane shi sa shi mun ibn Ya yace ba sai sai wanka ba la'annal anna al alai a biwajibin alaiha ashbaha salisul bawl je domin wanka gare ta a nan ba dole bane ta yi kama da mai yoyon fitsari saboda haka sanda take istihada zai iya kusantar ta ba sai lallai ta yi ne ta wanke ban ya zo daga bayan ta samu ruwa ta ce wanka ina fata an gani saboda haka a nan mafi ingancin magana zai kusance ta za ta yi azumi za ta yi sallah wancan sai a ce me faɗin ibrahimun na kai ba za ka yi azumi ba za ka yi kada ba sai a ce ijtihadi ne Allah ya saka masa da alheri ya tsara masa daraja da ɗaukaka amma ba za a yi ba za a yi ki da shi ba ina mata gani wallahu alam ko yau ko ba tambaya